do what you need. kina waje? A na ce ba, za mu fita zan je gidanmu, zan je in ga babata. Kin ji wani kilaruru kanti ba haja. Ni kike tambaya dama ni mijin ki take tambaya na unguwa? In za ki tafi unguwa ki ba tafiya ki unguwa ki kike yi ba kina gaya mun? Ha ba hajiya. Ni dai duk abin da nayi ba gwaninta ciki kawai daga gaya miki gaya miki fa nayi. Hajiya ai girmamawa ne. Haka. Eh To, na dai ga ya kamata in gaya mata me laifina a ciki, ni dai ko da dai da rana ɗaya ba za a yabe ni ba duk abin da na yi bai kamata ba. Kaga, ni na wuce kan same ni a wurin. To, to, to. Wuce ka bi ta. Ka wuce ka tafi. Am hajiya, ba matsala dai idan na dawo akwai magana. dai wajen batsarariyar tsarar yayi Haɗuwar jini eh, eh, eh, Jabir Jabir Jabir ka fito mu zai kan ne latti kuma. Ki dallaga hannun zuwa. Jabir ciki ga nasu Assalamu alaikum ya gida ya abubuwa to dubu ɗari shida a'a ai ba haka muka yi da kai ba ina zan samu dubu ɗari shida ne yanzu da Allah ne za a taimake ni a taimake ni ni na tsammanin za a ɗauke ni na fara aikin nan idan na fara kaga abin da ake da bukata bayan na fara ana biya na ni ko ba sai in dinga ragewa ba insha Allah bi iznillahi za a same ni mai riƙon amana in Allah ya da za a samu damuwa ba ai min wannan alfarma gaskiya ban da dubu ɗari shida shikenan ba kowai, idan na da rabo Allah ya tabbatar Na gode. Muje. Muje. Da ka ta jabe. Na ji duk maganar da kake yi. Ki ne na ce ki tafi, me da ke? Ka kwantar da hankalinka. Jabir, ina son ka natsu kuma ka gane kasancewa ni da kai mun zama ɗaya. Bai kamata ka dinga ɓoye min wa'insu abubuwa game da rayuwarka ba na ci maganin kuɗin da kake yi dama aikin da nake yi ba wai don na tallafa wa kaina kaɗai nake yin shi ba akwai kuɗaɗen da nake ajiyewa na tabbata a amount ɗin da ka kirawo za ka iya samun su a akaunt ɗina ko bai kai ba kaɗan ya rage kaga sai in iya baka wannan kuɗin kai amfani da su na gode da wannan cikin da cikin amma ba zan karɓi kuɗin ki ba gaskiya Allah zai bani zan samu mafita nan gaba insha Allah mutumin ka ki ta jabe ina so ka san wallahi tallahi Allah ya riga ya jarabce ni da sanka ba abin da ba zan iya maka a rayuwata ba ganin farin cikinka amma ban san me yasa kai ka gagara fahimtar haka ba ina son ka dubi girman Allah ba dan ni ba ka ansa wannan jini eh, eh, eh, jini ba da wata hujja ba kin kira sunan Allah na yadda da ke ɗari bisa ɗari amma ina da wani ra'ayi na ba na son karɓi kyauta ina gudun wata rana kada a zo a goranta mu ɗan uwana ma ya nemi gori baran tana ba ba zan iya karɓar gudun ki kyauta ba amma na gamsu da ɗari bisa ɗari cewa abin da yake gaya daga cikin zuciyar ke fita ba daga leban ki ba domin ni ma na ji zuciyata ta kama na gode sosai na ce da godiya tun da haka an so wannan ta inda na yi maka idan zan karɓi ki sai zan karɓi bashi amma ba kyauta ba ina samu zan biya insha Allah na ji mijina na amince tunda dai zaka amsa alhamdulillah Allah ya miki albarka amin da wanda ta annabi sallallahu alaihi wasallam Eh, eh, eh, haɗuwar jini, haɗuwar jini, haɗuwar jini. Shi da wannan? Da kwaji gari. Salamu alaikum. alaikum ah, Baba? Na? Yau kai ne a gidan har da riƙe kwano? To sai to. Sai kuma mai tsalle, sai kuma mai shaggin Masha Allah. Abba. dama abin da ya kawo ni tu, ƙorafi na kawo korafin da abin da haris yake min gaskiya ba na jin daɗi baba ke kuwa ki gode wa Allah me muke da wannan ke yanzu a duniya yanzu in kina kalan kanki za ki yi da wasu rufin asiri fa Allah miki me ke da miki wannan da kike da ke kawai kullum idan ya ƙorafi yake baba haris ba ba abin da yake yi a cikin gidanmu illa yaban mu wannan fa antina fa zara ta yi kaza zara ta yi wannan yanzu ya kamata a ce shi ina matsayin matarsa yana yabon matar wansa yanzu ya kyauta min kenan to ai ta samu ke ma ki rika maza da abin mana ba shi ba ta baba ina yi ba wai ba na yi ba kawai ba su fahimta ne maman tana ciki ne ina wani lafiya kan haɗuwar san fa matsalar mashin. Sai san da ya gana maki da shi. komai ne babu Dawai, dawai, gashi. kuma wallahi. ya faru? Ta bara ce kashin kwanci. ya Yanzu ya ba mu sani. ya tashi ya yi kiɗa ne. to ya za a yi. duk a hankali ya fi ka ba dai wata matsala da me faru ma kika da matsala fulogin ne ni dai ka hankali <laughs> ba matsala kin san me zai kuma ciki akwai fulogi na koma shi a ƙasan takalman nan na Zara, kin ga yana yamma ashe, ga shi na ashe, dawo. ki daina irin wannan abin mana ki gyara halayenki gaskiya mama mama fa ni na fi zaton cewa zara ita take ziga mutanen gidan nan yasa suke min wannan abu shikenan ita ita kadai za a rinka yaba eh, komai zara komai zara mm-hmm. haba hatta mijina ya rinka yabanta ai bai kamata ba gaskiya bai kamata ba a'a ba na son irin wannan munanan kalaman a bakin ki ba na so kin dai sai an kin san bahaushe ya ce zato zunubi ne ko da ya kasance gaske kuma haka hadisi a zanna zabban wani kwana hakon don haka ba na son wannan munanan kalaman ƴar uwa ki jini uwa ɗaya uba ɗaya ta zaki wannan mummunan abu karin ƙarar ji wallahi ni dai iya abin da na sani halinka shine jarinka a rayuwarka Ki gyara halayenki in kina so ki ma a ƙaunace ki. Mama ni ma fa ina iya bakin ƙoƙari na. Ni ma ina ɗan yin abubuwan da nike yi. Kawai ba sa gani, nazaran suke gani. To ina za su gani? Yanzu ba ya kuwa ba ce ga ta na ɗauko za ki gyara? <laughs> Na tabbatar ba zan ga abin da nake so ba. Sai an samu akasi. Ba na so. Yarinyar nan ki duba halin da take ciki. ‘yar uwarki ce fa, ke halin da ta ke ciki ma bai ciki tausaya mata ba, ki lallaba ta domin ta rika samun kwanciyar hankali. Da ma dai addu'a muna nan muna tsaye muna yi. In Allah ya da kuma na san addu'a ba ta faɗuwa ƙasa banza. Saboda in har ma ka buɗe baki kai addu'a dama Allah ya nufi ya gama maka abin ne baka ikon kai addu'a. Mai na Ina gajiya. Ba gajiya. Ya gidan na sami ku lafiya? Ya A'a, ke mu ashe kin zo. ka shigo mana ka wani tsaya a waje kamar ba gidanku ba. Na, <laughs> ashe tare kuke. Assalamu Na Ya gida. na wuce cikin ɗaki. Ya gyaran ya kuwa fa. <laughs> <laughs> Ikon Allah, kin san halin butsatsa. <laughs> To, to, um, ku shiga daga ciki mana. Ku shiga daga ciki a samu ko ɗan shayi a shago. Ku je daki. Ka zo mu je ciki. Mm. Wancan karan ma da ka zo, ka ga baka shayi ba, ba abin ma da ka sha gidan nan. Ka zo mu je yanzu. Yi wallahi. <laughs> A shiga daga ciki a ɗan kurɓi shayi. Insha Allah. Ka zo mu tafi. Insha Allah. Ku zo mu tafi. sarki nake ne ko ido na ji Allah na gode maka Allah na gode maka da ban mutu ba na ga wannan rana abu kamar a mafarki buɗa zan yi ne ko ne alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah eh, ga nan Asia Group of Companies. Ku zo ku saya don muna hakurin riba karama. Muna Asia Group of Companies. wa wa Jama'a ku ci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 kasa na je na yi sallama da yan uwa da abokan arziki akan zan je ƙasa mai tsarki in ziyarci kabarin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka zo ka banna a nan ko matattakalin jirgi ban gani ba to kwantar da hankali, yanzu na bar hannun yan jula-jula na kama tabbas <laughs> Ina kenan. Alhamdulillah Global Towers za a tsara muku tafiyar ku kowace ƙasa, umara da aikin haji a lokacin da aka tsara babu ji kaka dawo. Kamar kuɗinka na hannunka, sannan suna jigilar kaya daga Najeriya zuwa ƙasashen waje ko kuma daga ƙasar waje zuwa Najeriya ga 'yan kasuwa. Alhamdulillah Global Towers na dab da shiga filin jirgin sama na Malam Aminu Kano, Number One Plaza kan titin Baban Gwari a birnin Kano Dabo ko kuma a sauran rassan mu da ke Najeriya. A tuntuɓi wannan lambobi sifili takwas sifili takwas biyu sifili. sifili ko kuwa sifili takwas ɗaya sifili hudu bakwai uku bakwai tara biyar hudu. Eh, eh, haɗuwar jini, haɗuwar jini, eh, haɗuwar jini, haɗuwar jini, haɗuwar jini, haɗuwar jini.